ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله العلي العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى يعلم السر وما أخفى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه في خلقه أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yayan uwa musulmai na wannan gari namu mai albarka garin mahaifinmu kuma shugaba babban malami mai jawo hankali da karantarwa da shiryawa a kawuna al'umma a sheikh abubakar muhammad agwaru saminaka muna yi muku gaisuwa irin ta addini sannan muna yi makawunanmu don alkairin abin da ya tattara mu a wannan kofar gida mai albarka ita ce gidan jagora hakimi na wannan gari bayani ya gabata kwarai da gaske daga bakin malam wanda ba zan so a ce na ɗauki lokaci mai tsawo ba saboda za ku ji karatu gurgudun abin da Allah subhanahu wataala ya sari ba wani abin da zan iya cewa saboda tare da mu akwai dan uwa Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna daga Kaduna wanda shi ma yana ƙarƙashin jagorancin malam ne zuwa mu wannan gari kuma yayi shiri kyakkyawa don ba da guzuri irin na bako idan ya sauka cikin mutanen alkhairi ko shakka babu ba abin da al'umma take bukata yanzu da ya wuce a kira ta zuwa ga addinin Allah sannan ba abin da ya saura na gaskiya wanda bai riga ya bayyana ba da ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya bi addinin Allah amma ɗan adam yana da wata halitta ta mantuwa sannan ɗan adam yana da wata halitta ta shagala sannan muna cikin wani gida wanda Allah wata wataala yake jarabta mu ta inda muka yi tsammani da ma inda ba mu yi tsammani ba akwai wata kissa da take da ban tsoro kuma take da karantawa mai amfani wannan kisa malamai suna kawo ta domin faɗakar da al'umma game da abin da ya shafi wannan addini an yi wani malami islamiyya wannan malami yana karantarwa a cikin gari a ɓangaren iyaye mata da ɓangaren dattijai da matasa da kuma ƙananan yara sai aka yi rashin sa'a ko mutum sa'a a gefen da yake karantar da ƙananan yara wata rana sai yaran ɗaya daga cikin yaran da yake karantarwa na wani gida sai suka zo da tsuntsu tsuntsun da ake ce ma a kukuturu malami yana karantar da su wannan tsuntsun kuma yana sauraron abin da ake karantar da yara sai ya zama ba abin da tsuntsun ya rike cikin karatu sai kalmar la illallah wannan kalma kullum idan aka gama karatu abinda tsuntsun yake faɗi ita ce la illallah sai wannan kalma ta burge malamin ta bashi sha'awa wannan yasa wata rana yana tattaunawa da yaran sai ya nuna yana son irin wannan tsuntsu din su kuma da suka koma gida sai suka gaya wa mahaifinsu cewa ga abinda malam ya ce wannan mahaifi nasu sai abin ya bashi sha'awa saboda haka sai ya ɗauko tsuntsun da kanshi ya zo ya samu malamin ya ce ala gafata malam ga abin da yara suka ce ga abin da suka ce ya ce kwarai da gaske amma ba nasu na ce su bani ba ina so in ji inda ake samu irin wannan tsuntsun ne ina bukatar shi sai ya nuna wa malamin ai wannan tsuntsun ma in malam na so ya bashi suka dan yi jayayya nan dai har malam ya yadda sai ya karbi tsuntsun to kullum malam yana aje wannan tsuntsu din a baraye shi wani lokaci sai ya shagala da wani al'amari na rayuwa kawai sai ya ji tsuntsun ya ɗauki kalmar shahada la ilaha illallah saboda haka malam yana son tsuntsun kwarai da gaske saboda wannan babban kalma da wannan tsuntsu yake yawan furci da ita da zai faru wata rana malam ya tashi yana nafila da daddare ashe bai rufe kofa ba sai kawai ga kyanwa musa ta shigo falon tsuntsun kuma yana sake ya fito cikin keji yana kiyo ƙasa malam yana sallah kyanwan tana shigowa sai ta yi inda tsuntsun yake idan ta bi tsuntsun nan gefen maganar da tsuntsun zai zai ce la ilaha illallah sai ya tuma ya dawo nan ta sake biyo shi ya ce la ilaha illallah ya sake tuma ya canza wuri malam na sallah haka wannan tsuntsun yake kai kawo da kyanwa hadde Allah ya sa wannan kyanwan ta samu gamo da wannan tsuntsu ta kama shi da kyau lokacin da ta kama tsuntsu ya ji lalle-lalle mutuwa ta zo sai ya bar kalmar la ilaha illallah sai kawai ya kama kuwa yana kuka irin nasu na tsuntsaye wanda abin ya sa malam ya kama kuka tun cikin wannan daren asuba ta yi ya zo sallah ya ba da sallah cikin kuka ɗalibai suka zauna karatu ba daɗi ɗaya biyu sai ya fashe da kuka hadda aka kai lokacin da yara suka zo ƙanana sukan da suka ga kukan malam ya yi yawa sai suka tambaye shi aka rama kallahu me yake faruwa malam na son ya karantar da waɗannan ƙananan yara sai ya ce musu tsuntsu ya mutu sai yaran suka yi mamaki kuma suka fashe dariya suka ce ai ya kana makallahu in ma kana son guda kaza ne ko nawa kake so ka faɗi za mu je gida mu faɗi a kawo maka to anan ne malam ya ce ba wai tsuntsun yake ma kuka ba yana kuka ne a matsayinmu na musulmai wayanda yau ga mu da lafiya da hankali da natsuwa muna iya faɗin la ilaha illallahu cikin natsuwa ko wajen sallah ko a gefe cikin natsuwa muna zikirin Allah da wurare daban-daban na addini za ka same mu muna ta yawaita furta wannan kalma la ilaha illallah amma idan ya zama wannan kalmar ana faɗinta ne da munafunci ko ana faɗinta ne da jahilci sai ya zama kalmar ba ta kai cikin zuciya ba kawai ga baki take to kuma wannan shine halin da muke ciki a yau irin abin da mutum bai taba gani ba tun da ya taso kuma ya yadda baban shi ya rasu mahaifiyar shi ta rasu kakan shi ya rasu kuma duk akan musulunci suka rasu bai ji sun yi wannan abin ba bai ga sun yi shi ba amma yau an zo da wannan abin kuma an ce shine musulunci farkon tunani shine to wa'ancan iyayen naka da busu yi irin wannan ba musulunci suka yi ko kuma wani addini suka yi na daban saboda in dai haka ne musulunci to nasu ba musulunci ba ne malam ya ce musu lokacin da wannan tsuntsu yake cikin dama da hankali ga kyanwan ta zo ta kashe shi amma yana ta furta kalmar la ilaha illallah kuma ita ce kalmar kwarai kuma ita ce kalmar alkhairi kuma da wannan kalma ne Allah zai taimake shi amma lokacin da mutuwar ta kama tsuntsun ya tabbatar mutuwa ta zo ashe wannan kalmar shahadar kan bakin shi take bata kai zuciyar shi sai kawai tsuntsu ya kama kuwa da kuka irin nasu na tsuntsaye malai ce to ina kuka ne kada ya zama muma musulman yanzu kalmar mutala ilaha illallah ko cikin sallah ko kiran sallah ko wuraren da muke zikirin ambaton Allah kawai muna faɗi ne da baki ya zama ranar da mala'ikan mutuwa zai zo da ya hau kanmu ya fara tatsar rayuwa sai mu manta da Allah mu manta da rahamar Allah mu fara kuwa muna ihu muna neman taimakon abinda ba zai taimake mu ba Allah subhanahu wataala ya kare mu ya shirye da mu wallahi ban son in yi wani karatu saboda in ba malam lokaci kuma yana roƙon alfarma daga wurin Sheikh amina hakuri saboda gaskiya na sauka da zazzabi kaɗan a jikina allah subhanahu wataala ya yi ma ɗan uwa Sheikh Musa Yusuf Asadi Sunna jagora Allah ya azurta shi da yi saboda Allah Allah subhanahu wataala ya karbi wannan aiki namu gaba daya Allah ubangiji ya sanya abinda zamu saurara ya zama shine sanadi na alkhairi a cikin shiriyar mu da fahimtar addini da kuma daukakan wannan gari mai albarka Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi da irin wannan dawainiya na kokarin tara wa'annan jama'a da mu da ya ainihin bukaci mu rakoshi Allah subhanahu wataala ya albarkaci zaman mu ya kuma sa mu yi sauraro lafiya wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi kullum sai matashi ko dan uwa kenan malam awwal amir abdullahi daga garin kaduna halashi daga garin kaduna daga garin yawon da ta yi na ce kaduna ma ban yi laifi ba saboda matar da malam awon ke aure ya kaduna kuma na san yana da dangi na mahaifi da dama cikin garin kaduna amma ya je da ne wani gida daga cikin gidajen na kulle halin ya kuma jama'a musulunci dai shine malaman wato faɗa kalmar la illallah ba abin da ya kai ta muhimmanci amma faɗin ta ga baki kawai ya ba ta kai ga zuciya ba ba ta iya hana ka bauta ma wani Allah ba ta iya hana ka saba ma Allah to wallahi ba ta iya shekar wala qaulun wala amalan illa bin niyya wala qaulun wala amalan wala niyyatu illa bi waqati sunna wannan shine da suke wani haka al-imam al-humaydi ya ambaci abin haka al-imam ismaili ya ambaci abin duk mafi yawan littattafan kutubul aqida za ka suna da wannan magana da risala ya ambata har da akida na ibnu abi zamanai wanda ibnu abi zamanai ne ya rubuta littafi na al-muqayyid gida shari'a wanda an mai hukami ma ya ce fadilla wal muqayyid wal muqarrib wal maqsad al mahmud wal mutakhawwif akwai littattafan ibn abi zamanin guda biyu ibn abi zamanin dan malikiya ne mai aqida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a kanta, Allah ya saka da alkhairi wannan kisa ta malam awal ta ba tsoro kwarai da lallai faɗin kalmar shahada a baki da kai da zuciya ba to dabi'a ce ta mafi yawa daga cikin musulman da yau ba wai duka ba amma dai mafi yawan mutane kalmar nan ga bakin su kurin da za ka ga wani mai gemu ka ce su shekin gemin da ya masu iya yi mafaɗa yan kaɗan da ko da wani zai faɗa yana dariya zai ce kai da ya bai kamata wata za ka za ka za ka ya ɗan wannan shi an da wuya a samu wato kalmar ka ta kai ga zuciya ka yadda in an yi kuskure ka ce kuskure ne in an yi abin da ba daidai ba ka ce ba yi ba daidai ba wannan shi Allah ya saka ma da alkhairi malam awal amin Allah kuma ya yi muna sakamakon aljanna ya sa mu gama lafiya da wannan duniya lafiya a ba ba an uwa malam Musa akwai magana ina ka shiga ne za mu karatu da shi bayan haka eh. Ah. da eh, yanzu abinda zai biyo za mu gabatar da dan uwa malam ishaqa abdul ah, malam ishaqa ya wuri a matan asali daga kotonu ina fatan muna tare malam abdulkarim ishaq shi ma yana akan hanyar shi ne ta zuwa university sha Allah kuma hadarin mu ne gangaran. wanda ke da qur'anin shi ko makarkata ba yayi muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya masu jagora Allah ramma zai ja malam Musa Yusuf Asad sunna baki don su yi mana wa'azi game da abin da ya shahi bid'a da asalinta da abubuwan daida za su kawo ma addinin musulunci sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karkata Allah ya yi muku jagoranci ya kare ku daga tuntuɓen harshe ko ra'ayi ko ta da'a da shi ba. Ka zo da Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da ɗaya ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da sha tara ga watan hudu shekara 2017 a wannan gari na saminaka mafi yawancin mutane duk lokacin da kai maganar saminaka to hankalinsu yakan kai zuwa ga saminaka wacce take jihar kaduna wacce za ta wato ɗauke ka kusa da ainihin wato jos ba su san cewa saminakar guda biyu ba ce an fahimta a to saboda haka wannan saminaka da muke cikin garin yau sami na naka ce wacce take cikin jihar kebbi wacce take karkashin shanga lokal gamman ina wannan maganan ne watakila za a ji na faɗa da kwanan wata da komai la'akari da yadda duniya take yanzu muna gama karatun nan kafin awa 24 gobe karatun kuma ya riga na san ya zagaye duk duniya gabaki daya a wannan karatu kamar yadda ɗan uwa malam awal amir ya faɗa yana zuwa ne ƙarƙashin jagorancin shi babban malaminmu a sheik abubakar assamina kauyi allah ya saka masa da alheri wannan ba shi bane shigowa ta na farko wannan gari na samina ka. ni kaina ina ganin ban san dan ba shigowar da na yi wuri wadda ban shigo garin sami naka ba amma dai mu zo da sunan gabatar da karatu wannan shine farko wannan karatu da muka zo yi ba mu zo don mu zage kowa ba ba mu zo don mu ci mutuncin kowa ba mun zo dai mu faɗa abin da muka fahimta na gaskiya ƙarƙashin ƙur'ani da karantawar annabi muhammad wanda duk kuma ya ji bata maddaɗi ba da allah ya yi haƙuri haƙuri muke bayarwa babu wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ɗabi'arsa wato ya ba shi kamala kamar annabi Muhammad wanda har sai da alfazazi ya faɗa ya ce a in nazarin filkalki ta alambi annahu ka ahmad lamin walahoyin shau ka kalla za ka ga kamar annabi Muhammad ba a yi irin shi ba a baya kuma nan gaba ba za a irin shi ba sannan ya faɗa a wani gurin ma ya ce haramun alal ayyami ijadu misli haramun ne akan kwanakin duniya su samar da wani mutum kamar annabi muhammad a wata maganan alfazazi ya faɗa yake cewa laƙadi a ajazal aba a ila da tun tunda annabi adam ya zo duniya ake haifar ‘ya'ya da uwa da uba su haɗu su yi aure su haihu amma har yanzu ya gaji yadda kowane uba a duniya ya haifi ɗa kamar annabi Muhammad. Wata maganan ma da alfadaji ya faɗa akwai inda yake faɗa cewa ita kanta ta da'alatil aqdaru an qadar sayyidi ita kanta daraja takan kaskantar da kanta akan darajar annabi Muhammad. Allah madaukakin sarki ya wassafa shi da wasu irin sifofi barkaji Allah madaukakin sarki yace wan najmi idha hawa bismillahir rahmanir rahim wan najmi idha hawa Allah ya rantsa da Qur'ani a lokacin da Qur'anin yake sauka ko ya rantsa da tauraro a lokacin da taurarin yake faduwa me jawabin rantsuwar ma dalla sahibukum Allah madaukakin sarki yace ma dalla sahibukum bai bace ba kuma shi ba halakake ne. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi taskiyar da babu wani mutum wanda mace ta haifa da Allah ya bashi irin wannan taskiya a Qur'ani Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa sannan ya tsarkake furicin da yake fitowa daga bakin shi yace wa mayin tiqu ma yantiqu anil hawa Allah madaukakin sarki yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai fadar magana ta son zuciya in zai fade ta daga gurin wa take in zai magana huwa illa yuha idan annabi zai magana yana jiran wahayi ne daga gurin Allah sannan sai ya fade ta sannan wahayin waye ke kawo masa barka ji malamin sa allamahu allamahu shadidul quwa allamahu wanda yake sanar da annabi abinda Allah yake so shine ma abucin karfi shine malaika jibril shi kuma malaika jibril nan a gaba Allah sai ya ce zumiratin min zumiratin fastawa shi zumiratin ne ma abucin karfi ne sannan gashi da kyau shi mala'ika shi ne aminin sama waye aminin ƙasa ne annabi muhammad Allah ya zaɓa aminin sama don ya dinga kawo ma aminin ƙasa saƙo shi ne annabi muhammad amma can gaba bayan Allah ya tsarkake shi annabin ya tsarkake malamin shi sannan kuma ya tsarkake zuciyar annabi Muhammad ya ce ma ka zabal fu'adu me? ma ka zabal Allah ya tsarkake zuciyar annabi Muhammad sannan ya tsarkake ganinsa ya ce ma zagal basaru me? ma zagal basaru wa ma tara Allah maɗaukakin sarki ya ce da ɗai ganin annabi Muhammad bai taɓa kauce ma tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya tsarkake kirjinsa ya ce alam na sharaha mai alam na shirah laka sadarak wa wadu'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak bayan Allah ya tsarkake kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan Allah madaukakin sarki ya tsarkake ambatan annabi Muhammad sannan ya faɗi wato ya tsarkake haƙurinsa yake cewa laqad ja'akum rasulun min an laqad rasulun عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah madaukakin sarki yace bil mu'minina raufur rahim kai ba wannan ba gabaki dai Allah ya kalli Annabi Muhammad ya ce masa wa innaka la ala ma wa innaka la ala khuluqin azim Allah ya kalle shi ya ce masa kai kana kan wasu irin dabi'u masu kyau manya amma duk da irin wannan tsarkakewar da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallama ka karanta a Bukhari hadisi na uku kitabu bada'il wahayi hadisin na Na'isha. lokacin da aka fara wa annabi Muhammad wahayi na ta ce awwalu ma budi bihe rasulullah min alwahyi ruya a saliha farkon abin da aka fara wa annabi wahayi da shi mafarki na gaskiya fa kana la yara ruya annabi bai ganin abu da daddare a cikin mafarki illa ja'at misla falaqis subh Fati sai abin ya zo ya faru irin yadda gari yake wayewa aka sawa annabi yana son ya samu guri ya zauna shi kadai yakan je kogon hire ya zauna unguzurin sai ya kare ya sake dawowa ya tsoho har mala'ika ya zo ya same shi a gurin ya shaƙe shi masa yi karatu har so uku annabi ya ce mai zan karanta ni ba mai karatu bane ya dawo gida wajen matar shi na Khadija Allah ya kara mata yadda ya ce mata ina jin tsoro na ga wani abu a kankin kai na lullube ni na na Khadija ta ce ina ai Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba domin kana sadar da zumunci kana girmama baƙo kana ɗaukan nauyin wanda ba wanda zai ɗauki nauyin shi in mutane sun shiga bala'i ka kawo musu agaji ta ɗauke shi suka tafi wajen warƙata bin naufal wa kana mar'an tanassara fil jahiliya mutum ne wanda ya kallafa ma kansa shiga addinin kiristanci tun a jahiliya da aka ji ta ce yabna akhi isma min ibn akhika annabi ya ba warqat bin nawfal labari abin da ya gani sai ya ce ai hada na musul ladhi nazzala Allah ala Musa ai wannan abin da ka gani ba komai bane mala'ikan da yake saukar annabi Musa ne sai ya ga warkata bin nufal ya ce hannu ya ce ina ma a ce ina matashi lokacin da mutane na mutanen ka za su kore ka daga garin nan da na sai na taimake ka warkata bin nufal ya yi mamaki ya ce awa mukurji yaho yanzu mutane za su iya korata daga garin nan bayan saboda yadda da ni aminu ma ake ce ya ce masa lam ya ta rajulun qattun bi misla ma ji ita bi illa ubiya ba wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi daga gurin Allah sai an yi gaba da shi kuma sai an cutar da shi daga ƙarshe an kori annabi a makka ko ba a kore shi ba an kore shi da haka in kana ɗan izala mutane sun sa maka ƙahon zuƙa yau a yi maka wancan sharrin gobe a yi maka wancan ƙagen jibi a yi maka wancan wallahi ba a yi maka ɗaya bisa dubun abin da aka wa Annabi a garin makka ba sai da ta kai ya zo wucewa a ce ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikri sai ya go a ce masa innaka la majnun kai dai mahaukaci ne a zo a ce bal qalu adgasu ahlami yaya mafarki annabi yake zo ya karanta bali kun san aka rasa abin da za a faɗa ba abu faɗa ɗaya ke faɗa akan ba da sai a ce in ka shiga idala za ka tsaya ce yanzu da aka koma Allah yana rufa wa 'yan idala asiri sai aka ce to daga Saudiya ake aiko musu kuɗi in waccan ta toshe sai a dawo kuma sai a faɗi wata a ce kirkire-kirkiren wani gurin ma a ce kai ta tsuniyoyin mutanen farko ke zuwa ya rubuta sai da ta kai ya zo yana sallah a ɗakin kaba a sa mai mahaifar raƙumi a jiki wani ma ya ce sai ya shaƙi annan, ba irin abin da ba a yi ba amma ga ba gashi yanzu ya zama tarihi ba sai tarihi ake karanta to shi ya yasa kake gani mutane suka tashi kan dikikan karfi wajen sai sun yi faɗa da wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malam ya fara bayani akwai abubuwa guda biyar zuwa shida da nake so in yi bayani akan su in lokaci ya bamu asbabul inhira dalilan da yake sa mutane su karkace su bar addinin Allah subhanahu wata'ala na farko ga shi nan a rubuce in ka iya karatu amma fa sai in ka iya karatu ba wasali sannan za ka iya karanta in ba na hau to wannan karatun ba zai karantun ma ba yawwa shi sa malam yace in sun isa su zo su karatu sai an yi gyara akwai aljahalu bil aqidati sahiha jahiltar aqida mai kyau an daɗe ana karatu kun san annabi da ya tashi cewa yi duk man Labu bihi khairan idan Allah yana nufin ka da alheri yufaqihu fid din sai ya fahimtar da kai addini karatun addini daban fahimtar addini daban don ba duk wanda ya karatun addini ba ne ya gane addini akwai wanda za ka ga sun je sun bata lokaci sun yi shekaru suna karatu amma billahi lazi kan ya kusa bugawa hayaki yake yadda kasan mota ce ta ci gaske ruwa ya ƙare a nigeria to kaga ba sai dai ta buga ba to haka kan yake a baya na yi karatu a zamfara na san lokacin da daga karatun fikihu sai karatun waƙe-waƙen nan aya ma idan aka zo a alari wannan ayan wallahu wa rasuluhu a haƙo sai a tsallake ta a ce ba wallahi ba a yadda kai karatun hadisi sai a ce wai karatun hadisi musu yake sa daga kai karatun fikihu sai karatun waƙe-waƙe shi kuma karatun fikihu da karatun waƙe-waƙe idan kai in aka zo ana musu to aya da hadisi ake kawowa da aka sai kaga wanda ya shekara ashirin yana karatu ɗalibin da ya shekara biyar yana karatu ba za ka yi tattaunawa da shi ba dan ana gaddama ai dole sai dai a koma magana Allah da magana Annabi Muhammad ba za ka zo kana kama mutane waƙe-waƙe ba don ba za su ƙwace ka ba ba za su ƙwace ka ba to shi sa annabi ya ce wanda Allah yake nufin shi da alhidi sai ya fahimtar da shi addini to ba duk wanda ya karatun addini ba ne ya gane addini akwai wanda sun yi karatu ba su ma gane abin da suka karanta ba wanda suke bibiyar karatuttukan mu na al sahiha na Malabakar Abakar Gumi a darasi na hudu in ban manta ba akwai wani dattijan malami malam salihu yana nan yanzu ya ma makance gemunsa duk fari ne yanzu haka in ya ga dama duk na littattafan na zaure in kaji in ya ga dama zai karatun zai maka kuma bai gani saboda ya bugi karatun a zariya ya ci ya rantsi da Allah sun yi karatu ba su gane cewa ba su fahimci karatu ba sai da suka zo gaban mala bakar gudu ya ce gasa da tarin tirin karatu ya ce amma ya ce su sun zo gaban mala bakar gumu da karatu amma wanda ya fahimtar da su karatun shine mala gudu. gumu ashe karatu daban fahimtar karatuwa daban don haka annabi ya ce wanda Allah yake nufinsa da alheri sai fahimtar da shi addini yanzu ka ɗauko ƙadiya ƙwaya ɗaya nan garin gidan wani musulmi ne babu a halari a halari littafin yan izalari abin da ya fara a kan shi cewa ya awwalu ma ya jibo alal mukallafi tasihu mai lokacin da izala ta zo ba imanin mutane an lalata shi ba zan baka misali a nan gudu. wallahi yadda malam yake faɗa ba dan karantarwa suna ba da yanzu watakila nan garin akwai annabi da yanzu ya miƙe wai kuma wa'annan mutanen wasu saboda ba su da kunya a cikinsu su ne wani zai zo ya fatawa ya ce kar abu wani sallah ya ce kar a ba wani aure saboda mu muna sassautawa yanzu dama wa dulautu fayi fa hinu so suke ku sassauka su ma su yi mai su dawo to yanzu bari zan kunna bidiyo kwaya daya zaka gani inda ake koyawa mutanen cewa idan ka shiga bala'i ka kira sunan Allah bata ne sunan wani Allah ya kamata ka kira za ka shi kuma nan gurin kafin bannan sai na nuna maka wani katon banza wani dan iska ana nuna shi a zaune ana cewa mai son ga Shehu Ibrahim gashi a zaune mai son ya ga Annabi Muhammad gashi a zaune wanda yake so ya ga shi kanshi gashi a zaune amma saboda rashin mutunci masu wannan aƙidar shine wani zai zo ya fatawa yace kar a bawa na aure kar a buwa na sallah ba a nan garin aka gayyato wasu suka zo suka yi karatu ba aka tambaye su aka ce alaga ta malam mutum ne matafi ya zo ya samu masallaci a hanya na yan izala ne ya sallah ko kai ya ba da fatawa ya kar ka bi su ka canza masallaci ba a nan aka yi ba to barka ka gani ai dama mun ce mu ba za mu yi mu sai da zakara ba shi yasa wannan abin da kaga mun dana ba abin za muka dana shi ba akwai dalili an mun faɗa maka yanzu ko dai ka yadda ko ka kafirci ya rage naka yanzu yanzu wannan in za ka in za ka shiga wuta in ka je lahira ka shige ta da hujja mu muna wa'azi ne uzuran aunuzura ne ko ka yadda

akwai masu ilimi akwai kuma wanda masu da ilimi ko haka da gaskiya ba haka ne mustawa wanda ba su da ilimi nan ba ka ci mu fita tasu mun gadi ba za su yarda ba sai mu gadi wanda ya yarda yarda wanda bai yarda shi kenan kansa saboda an san akwai wanda ba za su yarda ba mun ba aya za ka kawo mana da qur'ani ba kai saka samu mai yarda da hadisi sun san akwai irin mu yan keke da keke dan mu ba bayan ka bane bayan Allah ne tun da sun san akwai irin mu mu ba bayan kowa ba ne bayan Allah ne babu wanda ya sai bautar da mu shi yasa ya ce ya san akwai wanda ba za su yadda ba to ya za mu yadda bayan mu ba bayan ka ba ne to bari mu ci gaba da din shi suna tafiya a cikin bahar mariya na bahar al'amar ranar na tsakanin sudan da da jihar da na to suna tafiya suna taka ruwa suna taka zan cikin mukamin mulaya wato akwai inda waliyi zai ya taka isa wuce ruwan bai ka shi ma'arwanta akwai inda mutum zai mutu wani ya wuce tashi ya tashi kamar yadda sai da qadir al-jailani ya yi ana ji ai wali akwai matakin da yake kawo an kana kabari zai ce ka tashi nan kasar wani renin wayo ne ba mutane ba yanzu a cikin littafin tafarihul khatir ba cewa aka yi ba mala'ikan mutuwa Allah ya turo shi ya ƙwaci rai ya karɓi rai hannun wani ya ɗauki ran wani bayan mala'ika ya ɗauki ran fa ya tafi matar wanda aka ɗauka ta zo ta samu shehi abdulkadir jilani ta ce alga ta malam yanzu nan mala'ikan mutuwa zai ɗauki ran ɗalibanka yana ɗagawa sai ga mala'ika yana tafiya a sama sai ya bi shi sama da ya bi shi sama a sama fa sai ya ce barran ɗalibi na da ka zo ka ɗauka ya ce a wallahi ba zan ba baka baya Allah ne ya aiko ni ya ce ka bani ya hana shi kawai sai saka kama kokowa kitikir kitikir kitikir kitikir yana nan fa a rubuta ba can ya yi mamaya sai ya ɗauki mala'ikan mutuwa sai ya buga shi da ƙasa eh daga sama a can sama da ya damfara shi ya faɗi duk rayukan da aka karɓo ranar sai suka gudu Allah mala'ika ya je wajen Allah ya ce to kai aka yi ne ya ce ta Allah kafi ni sanin abin da ya faru tsakanina da bawan ka Abdul Qadir Jilani Allah ya yi ma mala'ika faɗa ya ce baka kyauta ba gashi ka danyo shot ai da ya ce ka bashi da sai ka bashi Allah fa ya aiko mala'ika ya ce karɓi kuma kamar yadda na faɗa wallahi ba zagi muka tuhuyi ba abinda muke faɗa idan zagi ne zan kunna maka za ka ji zagin da yan tijjaniya suka wa ƙadiriya ƙadiriya suka wa tijjaniya wallahi yan izala ba su taɓa musu irin wannan zagin ba kuma zan kunna za ka ji har waƙe-waƙe an wa juna an zazzage fa mu kuma mai mu kuma karatu muke yanzu to bari ka ci gaba da jin sauraren shi ko an gane kamar yadda Ahmadu Badawi da yawan su babban makami ke na cikin mulaya kai makamin karaya matacce ya mutu kamar da annabi isa yake ko ka gane domin manzo Allah akwai hadisi sahihi wanda yake ulama wa ummati ka anbiya bani isra'ila to wannan hadisin fa da ya kawo hadisin ƙarya ne ba guskan ku su wai annabi ya ce malaman al'ummata ta daidai suke da annaban bani isra'ila a cikin annaban bani isra'ila ba akwai annabi musa ba wani malami ne ya isa ya miƙe yanzu ya ce daidai ke da annabi musa a cikin annaban bani isra'ila ba akwai annabi isa ba wani malami ne ya isa yanzu ya miƙe ce daidai ke da annabi isa to amma kuma ya ce a cikin sahihin wa a cikin sahihin hadisi wallahi hadisin ba ma da ifi ne maudu'i ne hadisin ƙarya ne amma ce a cikin yace a cikin hadisi A al'umma ta kamar annabawan bani isra'ila suke ko ka gane to saboda haka duk abinda annabi ne na bani isra'ila mu'jiza waliyi na manzan Allah waliyi na al'umma annabi yana iya yayi kuma karama gare shi saboda girman tasdika ga ɗaukakan manzan Allah da risalar shi ko ka gane to saboda haka wannan ba abin mamaki bane waliyi ya tayi akan ruwa ko ya zauna kwana arba'in da bai sha ba ka sa annabi isa ma yana yin haka nan shikenan Allah ya bada sa'a ko kuwa mu kaga babban matsalar mu shine mu ba mu da abin koyi sai annabi Muhammad hadisi yana nan hatta a cikin riyadu salihina akwai lokacin da mutane guda uku suka tashi suka je suka kai ziyara gidan annabi Muhammad suka tambaya annabi yake yin ibada aka ba su labari mai ruwa ya ce ka annahum kaluha suna ganin kamar ibadar da annabi yake ta yi kaɗan suka ce wa aina na hannu min nabi ina mu ina annabi shi annabi da wa qad ghafara Allahu ma ƙaddama min dambihi wa ma akara annabin da an gafarta masa abin da ya wuce da abin da zai zo nan gaba ɗaya ce to tun da haka ne ni zan dinga yin sallah da daddare kullum ba zan yi bacci ba ɗaya ya ce ya fahimci zama da mata ma yana kawo matsala ba zai je sallama mata shi ba shi ba aure ɗaya kuma ya ce zai dinga yin azumi kullum da annabi ya dawo aka kira su aka ba shi labari ya bincika haka ne sai annabi ya ce wallahi na fi ku kiyaye dokar Allah kuma na fi ku halatto da Allah duk abin da zan yi sai ya ce ni ina yin bacci sannan in tashi Qur'ani ba ya ce ya ayyuhal muzammil qum layla muzammil illa qalila Allah ya ce ƙumin al-layla illa qalila kenan yana yin bacci da daddare ko bai yi. idan ka zo ko shekara ɗari kai baka bacci burgewa kai wanda ya fi ka imani wanda aka turo da addinin shi yana bacci wannan kila wani ma ɗabi'a ne ka san akwai wanda za ka ga Allah ya ɗabi'a su ba sa yin bacci ko leda aka motsa kusa da su sai sun farka sun ce to waya ake ciki ne me yake faruwa ne sai sun motsa ɗaya annabi ya ce ina yin bacci sannan in tashi in yi sallah sannan ina da mata sannan ina yin azumin yau gobe in sha haka annabi ya ce duk mutumin da ya kyamata sunna ta bai tare da ni amma ka ji wai wali sai kwana arba'in bai mai ba bai ci abinci ba bai ci ba bai sha ba eh wai annabi isa yana kwana arba'in bai ci ba shi annabi isa ga baki ɗaya malamai sun ce ba a kiyasi ma in ma ya tabbata da rayuwar shi domin tun daga haihuwar shi zaka gane ba irin ka bane domin kowace uwa wata nawa take bi wajen ɗaukar ciki kafin ta haifi ɗan shi ba ranar da aka turo mala'ika ba ranar fahamalatu ba ta ɗauki cikin shi ja masa ayoyin ba sani ba fahamalatu فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت ya ليتني مت مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا da suna gama magana da mala'ika Allah sai ce fa hamalatu sai ga cikin annabi Isa ta dauka tana dauka cikin ba sai ga nakuda ba tana daukan nakuda ba sai haihuwa ba a ran da ta haife shi a ranan ya fara magana ba aya bane kai ka isa kai ma a haife ka da ka zo ka fara magana tun da ulama ummaci ka an biya ibani isra'ila kai ma sai ka fara magana to mu wannan fa in je akwai wani laifi da muka yi wa mutane bai wuce wannan ba addinin nan ba naka bane Allah ne ya aiko annabi da shi da haka duk abin da ka kawo ka ce addini za a yi dole mu tambaye ka ko da kana ganin an ma rashin kunya kaga a gabanmu ne ba zai zauna yana wannan magana ba kamar ruwan sama shi yasa ka ga saboda ya fahimci dan gariban ba dan jarida ba gamsu yake ba shi yasa yana magana yana ka gane kuwa walla ya fahimci ba gane wa yake ba ka gane kuwa saboda ya fahimci ba gane wa yake ba wai kuma saboda rashin mutunci wanda yake da wannan aqidar shi zo zo yi fatawa ya ce kar a ba wani aure kar a wani sallah saboda muna neman zaman lafiya to kamar yadda na faɗa kakkaf yankin nan na faɗa kuma zan kuma faɗa wallahi mutanen da malam yake magana su magana na rantsi da Allah nauyinsu a gidan karatu ba su isa ba malam yi magana su magana da haka daga yanzu duk rigimar da ta taso mu za mu tare ta kuma wanda yake ganin ya isa nauyinsa ya kai ba ga mu a garin ba kuma gobe ma muna nan jibi ma muna nan a garin in baka sanni ba ka je ka binciki tarihi na mayan nan tun ina ɗan karami na fara ta muƙabala kuma aitai daga nan har gaban Allah wallahi amma wannan sunna sai mun bata kariya duk wanda yazo yanzu in ka zo ka ce ka zo muƙabala sai mu ce a yanzu karatu miki ba nan ƙofar gidan hakimi bane ne sai a sa rana da lokaci da abin da za a tattauna a kai shi duk in muka yi zama awa goma da kai daga safe zuwa dare za ka san ko waye za mu san ko kai waye kuma akwai littattafai suna nan a cikin mota bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake ci gaba da faɗa shi wali dan nasu ka gane nan Isa yana yin haka nan bai ci bai sha kwana arba'in to cikin ya akwai masu yaka wasu abu da basdani suna yin wannan kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wannan duka karama ce ana ji kwa? kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba ba kwana ai wannan ya kamata a kai su asibiti a jiba ne wallahi dan ya saba ma ka'ida ta dan adam eh karama ce ko to mu ci gaba da jin wasu karamomin girmamawa ce saboda tsoron Allah su Allah ba su wannan makami to shi wannan dan nasu yana taya da almajirin shi sai ce in ji na ce Allah kai kuma ka ce ya shehu nasu ka gane suna tayya suna tayya suna tayya shi zuciya ta da ita Allah shi shehu nasu bai gani kowa sai Allah in ya ce Allah sai shi almajiri ya ce ya shehu nasu sai shi ɗan ya lallaba ce kai zai kan da kai yana kiran ubangijin shi da ya halice kai kai kana kiran shi yau shi ya halice ka in ya ce Allah kai zaka ce Allah na ya suna tsakanta ya shehu ya ce Allah sai ce Allah sai ya kasa ya nufi an fahimci saƙon kuwa wai suna tafiya da ɗalibin da malami ne shehin ya ce mai ni dinga kiran sunan Allah kai kuma ka dinga kiran sunana da haka daga lokacin da ɗalibin ya daina kiran sunan shehi ya koma kiran sunan Allah sai ya nizi yanzu wace tarbiya ake so a baka duk bala'in da zai faru da kai kakka kira sunan Allah ka kira sunan wa shehi to kuma anan zan kunna maka maganan wani malami da ya faɗa daga cikinsu akwai mutanen da sun ga annabi Muhammad sun yi zamani da shi amma da ba su imani da shi ba ina za su tafi amma za ka da suke cewa shehu ibrahim ko kafiri ne ya ganshi su ya shiga aljanna wallahi sai na kunna maka anan kaji yasa ba ma bukatar raguwa inda akan wannan ba ma so kowa ya raga mana inda magana ce ta karatu kuma daga yau ba wanda ya isa a nan yankin waye magana malin yi magana babu don dama dole sai kayi tana don wawanka saboda wawan wani to bari mu ci gaba da dinshi mu ji me yake faɗa kayan kera da shi duba ya kai, ya sami ka ya samu shaƙe ce wala wani mutum ne zai ce wani wani na shirka wai kana ka ambatan Allah ne ina ambatan ka ina shirka da Allah sai sai aidan mutamin ka bai kai ka ambaci Allah ne makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba inda muke shi yasa na ce maka in ka ji na kira Allah ka kira ni ba ba shirka bane kaji akwai wani guri da yake mukamin ka bai kai ka kira Allah ba sai dai ka kira wani wai kuma wannan ba shirka bane ka koma cikin qur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a ayoyi da dama a cikin qur'ani Allah ya ce mana an man yujibul mutarra idza da'ahu man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum min a ilahum مع الله قليلا ما تذكرون shi yasa da Allah ya gama sai ya ce kalilan ma zakaru kaɗan ne suke tuna yace amman yujibul Wa ya isa ya karɓa ma mutumin da ya shiga cikin bala'i idza da ahu lokacin da ya kira shi akwai wanda ya yasa wallahi tallahi kamar yadda malam ya faɗa in ba dan karanta wa sunna ba da yanzu wataƙila garin nan akwai annabi to kuma zaka ji nan ba shi ya sa bayanai sai kaga kananan yara kawai sun miƙe sun cewa annabi yana zuwa gurin su har da ma mala'ika jibrilu saboda an mai da addini ya zama abun wasa yanzu a cikin nan akwai wani dan fulani da ya zo yana bayanin cewa annabi yana zuwa gurin shi da shi da mala'ika jibrilu kuma wai mutane saboda kin Allah ba sa so ai magana a ce wannan abun ba daidai ba ne, wannan ita ce matsala ta farko to kaji domin kuma kaga ba za mu yadda da wannan ba saboda ƙa'ida na awwal ma yajibu alal mukallafi tasuhu mai. imani shine gyara imani me yasa muka damu da wa'azi akan aqida wallahi aqidar ka mai kyau ita ce jarin ka ita ce makomarka daga lokacin da ka rasa aƙida mai kyau yanzu wannan abun in kai jahili ne ba za ka iya zuwa ka dai ka buɗo littafi ka karanta ba yanzu shi wannan abun da muka kunna shi kuma ƙarya ne ƙarya ne ko wannan abin da muka kunna shaɗi muka yi kuma wannan a ce wai idan ka shiga musifa kakka kira Allah ka kira wani kuma wai a ce wannan abin wai kar yi magana kan shi da kayan magana sai a ce kayan zai to da annabi ya zo zai kira zuwa ga tauhidi kamar yadda na yi shimfiɗa a farko duniya ba ta taɓa ganin mutum mai gaskiya irin shi ba wanda ya san ya kamata yake faɗan magana sanda ya kamata a faɗe ta yi shiru sanda ya kamata a yi shiru amma bai kubuta ba sai da aka zarge shi aka ce zagi yake hadisin mutumin da ya zo masallaci ya samu ana sallah yana magana lokacin da ya zauna zaman ta ai ana sallah yana magana wannan ya harare shi wannan ya harare shi da aka gama sallah annabi ya kira shi ce masa ba haka ya kamata kai a cikin masallaci ba mutumin da kai shi yake cewa ya rantse da Allah bai taba ganin wani malami a duniya ba kafin wannan lokacin da bayan wannan lokacin kamar annabi Muhammad ya ce wallahi bai zage ni ba bai daka min tsawa ba bai min kaza ba bai min kaza ba saboda iya karanta wani annabi ga hadisin ba kawai zuwa ya samu ana karatu a masallaci kawai ya nemi angul din da ya ya kama fitsari sahabai suka yi ta za su yi kanshi annabi ya ce ku kyale shi sai da ya gama ya ce ku ɗibo ruwa ku zuba mu gurin da ya ɗibo ruwa ya zuba gurin aka ƙyale shi sai malamai saka ce akwai dalilai da dama da ya sa annabi ya ce a ƙyale shi kun ga in muna yanzu da babu hikima gurin karantarwa da ya fara fitsari a guri ɗaya a maimakon a ɓata guri ɗaya in aka bi shi ana dukan shi ba duk masallacin za a ɓata ba sai a hura ce to jama'a yau ba karatu da Allah ya haƙuri masallaci ya lalace kowa ya dauko bokiti za a wanke masallaci annabi ya kalli da ɓata masallacin da ka gara bata gurin shi kaɗai sannan na biyu zai iya taɓa lafiyar shi in ya fara fitsarin aka ci a riƙe shi sannan na uku daga kauye ya zo tayewa a garinsu ko ina yin fitsarin ake sannan na hudu in annabi ya bari aka buga in ya koma garinsa in ya ci addinin nan dukan mutane ake zai iya zama matsalar da za a hana shi shiga addini yanzu mutumin da yake da ɗabi'a mai kyau ɗabi'a da har masallar shi yasa da ya ga an yi kan shi annabi ya ce a kyale shi ya ce Allah ka yi min rahama ni da Muhammadu banda ni da Muhammadu Allah karka ji kowa annabi ya ce ai ka kuntata abin da ya za a yi rahama Allah ka ce duk faɗin da mubi ni kaɗai daga ni sai kai amma duk da irin wannan ɗabi'un na annabi bai kubuta daga zagin mutane ba cewa aiki ya yi zagi to kai ma in mabiyin annabin ne duk yadda kai takaɗaɗɗen ka ba a hankali ya zama mun yi karatun nan ba to ana tashi gobe za ka ji wani ya ce aji an zazzage mutane Da shi shi ana zagin Allah kuma za ka ji a nan akwai waƙoƙi irin na 'yan faira ɗin nan sun kai wajen guda ashirin da wani abu har waƙar baba uban Allah in yasu sai na kunna maka kaji ba kiristoci ba ne suke da aƙidar cewa annabi isa dan Allah ne to yanzu akwai masu aƙidar cewa in yasu uban Allah ne kuma an yi waka akan wannan kuma wannan wai wai ba zagin Allah bane wannan ba zagin Allah bane kamar yadda na faɗa na ce wallahi mu ba zagi muka tuhuyi ba kuma in zage-zage ne to tijjaniya san mazagin da ɗan izala ba su taɓa makadiriya ba kadiriya sama ɓangarorin kuma zan kunna za ka ji zage-zagen da suka yi wa junansu yanzu sannan sai in tafi kan abu na gaba wannan yana daga ciki bari ka ji janibin mujaddidin Sheikh Usman dan kotu, to yanzu kuma zai saki matsawa gaba ga musulmi ga kirista ga dan kidana su ku so daya to idan dai musulmi ya fara firamare zaben farko ko ta rawa da wakilan kirista da kidanan kidana to bishin kirista wallahi za mu jefa kuri a bayan kidana ba to ku ji yan uwa yadda ya matsa gaba inda yake fifita kiristanci akan addinin musulunci to kuma ba ku da irin akidar da suke koya wa almajiransu ake yada ta ni dai ba abu da ke bautawa da shi yarin da shi ne ke bana abin da nake so ba zai ka fadi ba to wa'annan abu an ji abin da aikin waka yi. ba mu muka faɗa ba sau da aka mu ba zagi muka zai ba wannan waƙi-waƙi ne suka yi wannan suka zagi wannan wannan suka zagi wannan mu ba zagi maka toyi ba kuma kun ji a cikin wannan waƙan wani ya yi waƙa ya ce shi dai barhama yake bauta don shi ya halicce shi don shi yake ba shi duk abin da yake so ba zai ki faɗi ba mu kuma ƙarya ne Allah ne ya halicce mu qulillahu khaliqu me qulillahu khaliqu kulli shay huwa ala kulli in waki. Na haka qulillahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci kowane irin abu da haka mu bayan Allah ne Allah ne halicin ba za mu bauta ma kowa ba sai Allah in Allah ya yarda wannan shine abu na farko abu na biyu akwai wata waƙar ma wanda su ma suka yi zaka ji ta yanzu shi muka toyi ba shi muka toyi ba in ka ce zage-zage ake a ba zagi mu muka toyi ba duk abin da za mu faɗa to ba za mu iya faɗar abin da su ya faɗa mawa ba su mu ba shi muka toyi ba to ga wannan waƙar ita kuma ku saurari abin da su kuma ɗai ɓangaren su ma suka faɗa. گری مولانا دل مولانا مغلان دل داغری مغلان دل داغری zalunci da kasuwanci da iskanci da riya wacce Nasir Kabara ya rubuta a cikin wani littafi nasa insha Allah za ku ji sauran kan idan an Abdul Jabbar ya manta da iskancin da ubansa yayi insha Allah za mu tana masa a kawai tsakuwa dan kaya ta tsoro ta tsoro ta tsoro wannan sunan ɗaya daga cikin waƙoƙi ashirin da biyu ne na raddi akan Abdul Jabbar Nasir Kabara ba don komai ba sai dai rashin kunyar da yi wa shegunan tijjaniya musamman maulana sauti islam hafizul qur'an lisan al-faida aisha tayyib usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu waƙoƙin masu biyo baya sun hada da wallahi an nasir kabara ya mutu bai da haddar izu uku radi na biyu da gaske ne ba dan tsala rawi ba da nasir kabara ba san shi ba radi na uku da littattafan da Nasir Kabar ya wallafa da waƙoƙin Dr. Mamman Shata waɗanne ne suka fi tasiri a cikin al'umma? Raddi na hudu shin Nasir Kabara yana da waƙoƙi na sabo fiye da mai waƙar lamya gidi Raddi na biyar waye zauna da matar zina kuma waye ɗan zina? Raddi na shida Nasir Kabara ya ci amana Sidi abul Kadir Jelani. Raddi na bakwai idan Nasir Kabara kadiriyar Shehu Dan Hodiyo suke yi ko irin tasu. Raddi na takwas waye fi daraja tsakanin Kabiru Gombe da Abdul Jabbar a garin cikokin Shehu Dan Hodiyo? Raddi na tara shin Abdul Jabbar 'yan Tijjaniya ne suka hana ta shiga sokoto ko ku yan kadiriya ko yan izala raddi na goma ya aka yan kadiriya sokoto kuna kallo kabiru gwamnati muke cin mutuncin gubbari yake cin mutuncin waliyai amma ba ku yi magana ba raddi na goma sha daya shin abdul jabbar a masarautar sokoto ana karanta wurin kadiriya kamar yadda ake karanta wurin tijjaniya a masarautar kano raddi na goma sha biyu shin da yan tijjaniya da yan kadiriya abdul jabbar suwa ne ne suke komawa izala raɗi da goma sha uku shin almajiran waye matsalar najeriya abubakar gumi shi kuma waye malaminsa nasir kabara raɗi da goma sha uku, almajiran waye matsalar duniya ibn taymiya shi kuma dan wace dariƙa ne qadiriyya yake yi ko tijaniya radi na goma sha biyar shin abdul jabbar yaushe za ku gama makabalar ku ka da almajiran Jafar? mun ji labarin kaburu radi na goma sha bakwai shehu dan hodiyo ya taba kidan mandiri radi na goma sha takwas suwa suke gayyatar abdul jabbar a garuruwa har aka san shi yan tijjaniya ne ko yan kadiriyya raddi na goma sha tara shin da malamin sharifi da malamin da ba sharifi ba wanne ne a gaba raddi na ashirin shin gidajen sarakunan da abdul jabbar ya ce shehu dan huriyo ya kafa su shin yanzu kadiriya suke yi ko tijjaniya suke yi raddi na ashirin da ɗaya shin shehu dan huriyo ya shiga gobir ko kuma barno? raddi na ashirin da biyu wanda rikici ne tsakanin abdul jabbar da yan uwansa mai saurare shin ko ka san kungiyar ansarul auliya wallahi ta taba hada shehu dahir bauchi da nasir kabara wuri daya kuma ta ce kowa ya bada tarihin shehunsa idan ka taba jin wannan kaset wacce waka nasar Kabara ya yi wa Shehu Tijjani kuma me ya kira Shehu da ya rubuci a gaban jama'a idan Abdul Jabbar ka haihu cikin uwarka ka sake rashin kunya a nan ne zaka ji matsayin Shehu da ya Usman Bauchi daga bakin ubanka Nasir Kabara kamar kullum da garkuwar Maulana Shehu Islam Al-Sa'd Al-Faida Ashad Tahir Usman Bauchi radiyallahu ta'ala anhu Muhammad Sunusi kunne Alhassan, hasan dan da suka Kaduna. ni na rubuta kuma ni zan rera amma kafin nan tambaya gare ka maulana shehu islam an ce ba ka san shehu gurinka matsayin shehu dan hodiyo da matsayin shehu dan hodiyo a gurin yan ya nemi tafsirin shi tsayar usman bauti radiyallahu ta'ala anhu na cikin suratu ali imran aya ta bakwai zuwa aya ta 82 wanda alaramma mala abdurrahman dan hasan fura ya ja masa baki lokacin yana raye nan za ka ji matsayin shehu da hori wanda suka ɗauki nauyin wannan waka da wannan bincike Ƙungiyar matasan Tijjaniya ta kasar rashin jihar Kaduna ta ɗauki nauyin kawo muku Ga mai neman tsarin bayani ya neme mu a lambar waya kamar haka 08024770602 ko kuma 08033500919 ko kuma 0815544 a ci gaba da saurari lafiya. ku zo mu gaida da tijin asali mu gaida shi mai tarin baiwa baba ga sayyadi shehu hadi baban adiyo ba daga muqaddimar dai an fahimta ko kaga mu ba za mu iya wannan zage-zagen ba nan ba shi yake gaban mu ba zagi muka tuhuyi ba kamar yadda na faɗa yanzu zan kunna maganar wani malami a Kaduna da ake ce masa mai ɓarota. za ka ji da ya ɓaro ta a nan za ka ji maganar da ya faɗa bari ka ji abin da ya faɗa riga ma yanke dan aljannan ne shi da haka an ba a ba wani ba shi ya yafi kuma wancan in kurman fa shugaban kasar Ghana a arni ya mutu amma ya ce in an je lahira idan Allah bai ba in kurman aljanna ba shi tashi bai so saboda tsabar wasa da addini da raina Allah to wannan magana ta ɗaya kenan zaka ji inda yake faɗa cewa Yakubu ga wan wannan Yakubu ga wan fa yace ya rantsi da Allah dan aljanna ne yakubu gol to haka kuke so a zo a maida addini addini ya zama wasa bari mu kunna ka heronsi mutumin da suka kashe saddauna fa wai shi ma heronsan nan ya ɗauki aljanna ya bashi to wai kuma wanda yake da wannan aƙidar dan rashin mutunci shi zai zo ya fatawa gobe ce kar a ba wani aure kar a ba wani kaza kaza kaza kar a bi wani sallah in mutum ya isa ba sai zai kare wannan ba ga su ya kuta tilfarida ta sumuniyatul muri suna mota su shamsiya su miftahu duk ga sunan suna nan in muka fito maka da wata magana da ganin har gaban Allah baka isa ka kare ta ba wallahi bari mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa wannan baiti ne ya kawo ya ce shehu ma sani zangon bare bari shi ya faɗa cewa ganin shehu ibrahim falala ne rabo ne mai girma ko da kafiri ne ko ya gan shi wasu sun ga annabi muhammad za su tafi wuta amma ga wani in ya ga shehu ibrahim an je lahara sai ya shiga wa kenan da annabi da shi wa ya fi wani eh shi tunda shi an ga annabi da ba a ba annabin ba an tafi wuta shi kuma idan an gan shi ko ba a ba annabin ba za a shiga aljanna yaushe za mu yi da wannan aƙidar a cikin musulunci kuma dan kaza kaza kaza sai wani ya zo kuma kaza yi kaza kaza yi kaza kaza to wannan cikin aƙidun abubuwan da ka ji mun fara faɗa yanzu kaɗan daga cikin abubuwa kenan akwai abubuwa ɗaiɗai har guda talatin da da lokaci akan falalar ita kanta tijjaniya ka yadda ake renawa mutane wayo da haka yanzu wannan karatun da muka yi yau ɗin nan sharar fage ne kafin Allah ya kai mu gobe ina fatar an fahimta kuma kamar yadda muka faɗa mu ba tashin hankali muka zo ba karatu muka zo magana ta ƙarshe da na fara cewa malam mai ahalari ya ce awwal ma yajibu alal mukallafi tasihu me yanzu idan aka ɗauko wani ƙwararren masanin lissafi aka kawo shi garin nan idan aka rubuta ɗaya aka kawo zirika guda biyu aka sa a gaban ɗaya nau kenan ba ɗari ba idan aka ƙara ɗaya a gaba zirikan suka zama guda uku nau kenan idan aka zo aka share ɗayan sai aka bar zirikan guda uku duk wani masanin lissafi a nan gari in ka tambaye shi me zai ce ma duk wannan zirikan ko sun kai guda dubu ba su da wannan amfani in ba ɗaya to daga lokacin da imanin ya lalace ko me za ka yi na aiki ka tafi da shi gaban Allah ba shi da wani amfani komai ya riga ya lalace da haka muna kiran mutane lokaci ya yi a ji tsoron Allah kamar yadda ɗan uwa malam Muhammad Awal ya faɗa a farko a dawo a riƙe addini kuma wannan gari na sami naka wallahi mutane su tashi su liƙe addini yadda annabi muhammad ya zo da shi daga gurin allah shi kaɗai ne abin da zai hana garin nan allah ya jarrabe shi da wata musifa nan gaba wani gari a cikin jihar Neja, mun je garin akwai coci-coci har wajen guda ashirin amma wallahi tallahi ba su yadda ahalu suna su gina masallaci ba wani mai wa'azi ya zo ranar nan aka yi mai wulaƙanci a garin wallahi mutumin nan ya bar garin ba da ɗewa Allah ya turo wata irin iska wallahi duk sai da ta tashi kwanukan gidan mutanen gabaki ɗaya na garin har a bbc sai da aka sa sai da aka kawo zu ana kawo musu taimako daga gurare saboda sun ci mutuncin addini ga fa coci coci fa sama da guda ashirin a gari amma ba ku yadda a gina masallaci ba kuma ku musulmi ne yanzu yadda malam yake faɗa yanzu ba abun kunya ba ne a nan garin a ce babu standard makaranta ta koyan addini ka bari duk abin da ka tara ran da ka shiga kabari in akwai wanda ya isa ya hana mala'ika mala'iku su tambaye ka hana hana amma tambaya wani mutum ya zo ya samu wani malami ya ce ala gata malam abubuwan nan muna son basu amma kaza kaza kaza ya ai abu ne da sauki ya ce in ka san Allah zai ci ayi abu ka ƙi ya ce a bari ka ƙi bari abu na farko idan za ka yi saɓon ka je inda bai san gurin ba bai ganin ka bai san me ake a gurin ba zai yi ya ce na biyu ka yi saɓon a inda yake ka ne ba na Allah ba ne zai yi ya ce sannan na uku ka daina cin arzikin shi ka ƙirƙiri naka ka dinga ci zai yi ya ce na hudu ran da ya turo mala'ikun mutuwa ya ce a ɗauke ka kace musu ba za ka ba ya ce na biyar ran da aka ta da alkiyama ya ce wa zabaniya ku zuhu fa gulluhu a kama ka a danna ka wuta kace a lahira ba isa kai ka ba duk wanda yake da hankali ya san abin da yake wanda ya mallaki abu biyar din nan arzikin da kake ci nashi ne inda kake zaune mallaka shi ne duk wani abu da kai ya sani yanzu ba taron nan namu ba to da mutanen Saminaka ka za su taru da na jihar kibu da na duk duniya Allah ya turo mala'ika ya ce a ɗauki wani a nan gurin na rantse da Allah babu wanda ya sa na ɗauke shi to wanda yake abin da kake ci arzikin shi ne inda kake zaune mallaka shi ne duk abin da kai ya sani in ya turo ya ce a ɗauke ka sai an kai ka idan aka tsaye da alkiyama ya ce a saka kauta babu wanda ya sai ce ba za a saka kauta ba idan kana da hankali wannan allan ba shi ya kamata ka neme da za ku zauna lafiya da shi ba ta shi ya sa duk wani mahaluki a sama ko ƙasa mun san ba wanda ya mallaki abu biyar din nan shi sa muka zaɓi mun yadda mu saba da kowa mu zauna da shi lafiya da wannan ita ce ka'idan mu kawai in kuma kai ka yadda ka saba da shi don ku zauna da mutane lafiya ka bari ai alkiyama za ta zo mutuwa za ta zo kwanciyar kabari yana nan zai zo da haka yana kira zuwa ga mutane wallahi idan rayuwar mutum ta yanke ta koma zuwa ga Allah ba abin da zai taimake shi idan ba gudunmuwar da ya ba wannan addinin ba Allah ka dukan malam Aliyu na mangi da yake cewa gashi ka cutar da kanka son kuɗi ya sa ka shirka da dubun miliyan gare karen da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba ka mace kabari ya karba ka ci kasha sha ka yi teɓa ka ce kabari ya karba ka rufe tsutsa ta sharba yanzu me yafi kyau ka zaba an ba farali da nafila ba yace in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce zaka bi shi ka ko amince da ibada tai baka musu ba ka riko wa'adi ga Allah zaka yi azumi da sallah hajji zakka amma ina da sala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba tunda baka tashi ko ka nemi sani ga malama ba ka san addini mai kyau ka bauta ma Allah da shi ka tafi lahira ya za ka yi daraja yace ka ci ka sha kai nishadi kasuwa ta zo da buɗe, cuce cuce ba a Ya yace duk wanda ya bala wanga rudu ba zai daraja a lahira ba dan haka wannan shine gargadi da nasiha da jan kunne da nake yi zuwa ga mutane daga ƙarshe abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana kuma kamar yadda muka faɗa muna nan a gari yau gobe ma muna nan jibi ma muna nan in Allah ya yarda Allah madaukakin sarki ya zaunar da garin nan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da ya ya shigo